dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da gaske wanda ke juya al'amura tsarin da ya ga dama kamar yadda ya ga dama shine mai ba da mulki ga wanda ya ga dama ya kan kwaɓe mulki ga wanda ya ga dama shine ya sanya shugabanci ya zama jagora ga al'umma bayinsa ya kuma sanya shugabanci na gari ya zama to alkhairi ga bayinsa ya sanya kuma zalunci a shugabanci mafi munin makoma ga wanda ya haka mun shaida Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuyawan Amura. da so da ayoyin alƙur'ani daga fara tsuwa har zuwa ƙarshen sakarwa cikin ayoyin alkur'ani ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi agajin Allah ta hanyar samun shugaba na gari da zai taimaka masa akan ayyukan alkhairi ya ma taimaka masa wajen isa Allah zuwa ga inda ya dace. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayinsa ya su nau'i daban-daban ya kuma tsara musu tsarin rayuwa ya umarce su da shi da bauta da kuma bin dokokinsa a cikin tsarin rayuwarsu bin dokokinsa shine dukkan alkhairi da rayuwar bayi kaucewa dokokinsa shine mafi munin harka a rayuwar bayi mun shiga shi kaɗai yake kawo abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjawan al'amuransa ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabi da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafi alkhairin jagora a doron ƙasa wanda ya yi jagoranci wanda ke ciki da adalci da kula da amana da cika alkawari da tausayin talakawa babu wanda aka samu ya taɓa jagoranci a doron ƙasa irin jagorancin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kuma nusar da sahabbansa su yi biyayya ga shugabanni amma su jajirce wajen addu'a su samu shugabanni na kuma kira da amincin Allah su tabbata gare shi duka alayensa da sahabbansa kuma wanda su su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu fa'in Allah subhanahu wa ta'ala وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا Bukatar gabar maganar shi ne waje alimin da duka sultanan nasira. Wannan, an duba tashin malamai masu fassarar Ƙur'ani, kamar irin su Imam Al-Qurtubi rahimahumullah, da cewa Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzo ne sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a ga Allah sanya ni a mashiga ta gaskiya kuma ce ya Allah in zan tafi da ni a mafita ta gaskiya sannan kuma ka sanya mun sulka da gare wacce za ta taimaka mun idan ayyukan alkhairi malamai su ce sunna daga Allah wata wataala da za su taimaka wajen aikin alkhairi shine shugaba mai kishin addini mai kishin haƙoƙin talakawa wadda zai taimaka wajen aiwatar da abun zai zama alkhairi da talakawa duniya su da lahira wadda zai taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wajen isa da ba tare da zalunci ba ba tare da kaucewa gaskiya ba da aka lura da wannan wannan aya da kuma maganganun manya-manyan malamai suka fata daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina waɗanda suka biyo su jigajigan malamai a addinin musulunci waɗanda suka lura da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke umarni da shugabanci da kuma nagarta a cikin shugabanci da kuma kasancewan jagora na gari to ne alkhairi ga rayuwa dukkan talakawa in sun samu jagora na gari za su samu jin daɗi shi kuma jagora na gari ba zai ji daɗi ba sai ya samu wazirai na gari dukkan annabawan Allah Allah ya ba su wazirai na gari amma mutane sauran mutane wanda ba annabawa ba Allah ya ba su duk ba su kowane mai mulki yana iya samun bana shi ma saliha wa in imma sayyi'a ana saliha ita ce yan majalisa masu taimakawa shugaba wajen aikin alkhairi Sabawan Allah sun yi sa'a Allah ya ba wannan dama suka samu na kusa da su da gaske suke yi na kusa da su ne kan su amfanu da duniya su duk abin da zai faru kuma ya faru ba ba ba su na kula da su irin waɗanda su cika aljihunsu duk duniya kuma ta yi kuka saboda rashin sisi ba ba irin wanda aka ba annaba ba kuma shugabanni saura tun daga bayan manzanni har ila kiyami sa'a su ya samu jarabawa mutum ya samu makusantansa a shugabanci su ne kuma masu cin kasa wannan sau da yawa ana iya samun wannan wani sa'i wasu shugabanni sukan yi sa'a mutum su so da tsabar tsoron kisa daga shugaban ko tsabar tsoron izgilantarwa daga shugaban ya kanta su zama sun yi lif ba sa iya cewa komai ba don kuma don tsoron kansu da mutu rayuwarsu irin waɗannan dukkan su jarabawoyi ne a cikin harkar shugabanci amma abin da shekul islam ibnu taymiya rahimahullah yake cewa shugabanci da muhimmancinsa a cikin littafinsa a siyasa a shar'iyya yace mutane su roƙi Allah su samu shugaba na gari saboda in sun samu shugaba na gari dukkan alkhairi za su same shi in shugabanci ya yi muni ƙasa za ta yi muni talakawa za su sha wahala mafiya yawan abun da ya sa a sha wahala a ƙasa gaba ɗaya ko a jiha ko a local government ko a wata karamar ma'aikata ne in dai shugabancin gurin akwai muni dole sai talakawan gurin sun sha wahala yasa shugabanci na gari matuƙar muhimmanci saboda shugabanci na gari shine ke kunshe da adalci Allah yana kishin bayinsa sama da duk yadda kake tsammani shi ne yan adam ne Allah ya halicce su ya zuba su a doron Allah? to Allah yana jin kishin su kuma yana taimakon wanda yake tausayin su kuma duka kafirai ne duka ƙasa a ce kafirai ne mutanen ƙasar to in shugaban sai musu adalci to wannan shugaban sai ya samu taimakon Allah amma kuma duka musulmai ne in shugabancin su ya zama akwai zalunci babu adalci to wannan mutanen sai sun sha wahala wannan ku duba duk ƙasashen duniya ku yi ta lissafi duba ƙasar da mafiya yawan su musulmai ba a samu adalci a shugabancinsu ba a duba ƙasashen da yawancinsu kafirai ne in an samu adalci da gwargwado a ɓangaren shugabancinsu za ku ga yaya rayuwarsu take gudana ko a ƙasa ɗaya ne ɓangare guda zalunci ya fi yawa ko a ɓangaren shi ne musulman da yawa ba za su sha wahala sakamakon zalunci shugabancin ko ta abubuwa ne waɗanda suke magabata sun jarraba su sannan kuma sun gansu a rayuwa sannan sun rubuta a littattafai imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal da imamu sufyan ibn uyayna da sufyan ibn sauri dukansu rahmatullahi alaihim da suka ta'imma da yawa suka ce saboda muhimmancin shugabanci da suna da wata addu'a da suka san cewa Allah ya musu alƙawari sai addu'a ɗin Allah ya yi alƙawarin zai karɓa gare su kowane ɗaya ya faɗi wannan da Allah ya masa alƙawari kuma ya sani akwai addu'a ɗaya da Allah zai karɓa da wannan addu'an zai yi ta ne wa shugaba ba zai yi ta sanya gina gida ba ba zai yi ta sanya samu mota ba ba zai yi ta sanya samu kiri ba ba zai yi ta sanya samu matsayi ba a'a zai yi ta ne wa shugaba shugaba ya zama na kwarai. an yace in shugaba ya zama na kwari ba ɗaya rayuwar al'umma ce za ta yi kyau abin da ya sa muka ko wannan ya zama taken huduba a wannan lokuta shine yanayin da aka da muke ciki a yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tsawa cikin hadisi a malamai suka tabbata da hadisi yana cewa za la da ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum wala rubbama tuwafiquna sa'ata ijaba wa yustajabu lakum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawa yace kar ku yi mummunan addu'a wa kan kar ku mummunan addu'a wa dukiyoyinku kar ku mummunan addu'a wa ƴaƴanku ba mamaki kuna faɗa ku yi daidai da lokacin amsawar addu'a Allah ya amsa addu'ar za ku sha wahala wanda aka kawo wannan hadisi a wannan lokaci shine a yayin da ake cikin yanzu na siyasa da zaben shugabanni mutane suna maganganu da wasu maganganun mummunan addu'a suke yi wa kansu kan yan takarkaru da suke nan ɓangarori daban-daban ko akan yanayi na rayuwa wanda suke kai wanda za su tafa wanda za su hau makamantansu tana maganganu da yawa a ta hanyar rubutawa a sake a social media ta hanyoyi daban-daban ta hanyar fara baki kai hatta wani sa'i kan mimbarori ana maganganu waɗanda suke kun waɗanda ake tsammani ila su ne za su zama shugabannin kuma ba su hau ba wasu sun musu ka za su hau ne a tsine inuwar kan talakawa take kuma. Isa a duk lokacin da kuka ba matsawa sai kaza ku daidaita yawai ku da al'amarin ku ga Allah abin da ake tsammanin ba makawa sai kaza nan wallahi a gurin Allah ba dole ya zama shi ba mu tunaninmu yawanci muka yi maganganu da abin da muke tunani da abin da muke sai mu manta cewa akwai abu a koye da Allah ya kawai ya san shi a daidai wannan lokaci maganganu suna yawa wasu matasa ne wasu dattijai ne wasu malamai ne wasu 'yan kasuwa ne wasu masu mulki ne maganganu suna yawa kuma social media in ka wata magana kawai sai dai ka fari. har magana ba wanda shi yayi magana in ka ga wata magana sai ka ce Allahumma adina Allah ka sa wannan abu ya faru abin da wani saka ji faɗa in dai wani ya zama shugaba to mu kan kaza wannan ba kan hatsari bane duk lokacin da yake wannan maganan ba a daidai yake da lokacin da aka karɓi addu'a ko an karɓi maganarsa ku sani cewa a taron mun nan mutum ɗaya zai iya addu'a ana ji Najeriya ta ji daɗi in Allah ya karɓa kuma san waye ba kai in ka iya yin addu'a ba kama san kayi ba ya ubangiji Allah wannan hali da muke ciki Allah ka kama mana kana kan dungu a ba wanda ya kai kai ne kawai kai amma sai Allah ya karbi ko da wasu ilimin muhimmancin a wurin Allah ya karbi addu'a. tun da wani yayi addu'a malaiku suna wawan addu'an addu'a ba wani bawan Allah in ya fito daga gidansa yana tafiya malaiku wawan kallon su yi domin me Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ahabba Allahu 'abdan nada jibril ينادي في أهل السماء أو ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوا فأحبوه وينادي أهل الأرض من الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في أهل الأرض صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يسي إذا الله ينفي يكي صنوني باينك sai Allah ya kira mala'ika Jibrilu ce ce masa ni ina son wane don haka sanar da mala'ikun sama da daya ni ina son wane sai mala'ika Jibrilu ya yi kira duk mala'ikun sama sai su yi shiru sai ce Allah yana son wane sai kira mala'ikun kasa da daya sai su yi shiru sai ce Allah yana son wane sai a jefa wanan karbuwa a doron kafa cikin mutane wani mutumin za ka iya ganin cikin ba ba su shi ba saboda bayi da keke kwalle mashin kwalle mota gidansa cikin kara ne ko wani abu amma an yi shelansa a sama inna Allah yuhibbu fulana haka idan ya fita daga gida sai malaiku su rike tambaya waye ne wannan bawan sai wanda yake anguwa kaza wanda yake cin nesa mutanen anguwansa ma in ka tambayi dan layin su ma sai ka oho wani mutum mai wucewa eh mun ga gidansu ta nan yake ba su amma mala'ikun sama wawa suke fi waye ko a yanayin da muke ciki a yanzu muna kai al'amarinmu mu zaɓa wa kanmu da kanmu ko mu faɗi maganganu irin wadda muka fi dama ko mu rubuta mu sake ba tare da tunanin Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya kai matsayin da duk wani musulmi a kasan nan ya yi istikhara ya sake istikhara ya sake istikhara ya ne da zuciyarsa kawai kamar ba komai a ciki wata shi dan siyasa ne yana jam'iyya kaza wancan ma dan siyasa ne yana jam'iyya kaza dukan su gaba daya ya kamata kowa ya yi istikhara ya sake istikhara kada ya nemi zaɓin ya sake neman zaɓin Allah ya kuma gaya wa Allah ya gaya wa Allah yana buƙatan Allah ya kawo mana shugaba na kwarai wanda za a gyara Najeriya da shi. A wanda zai gyara Najeriya ba, wanda za a gyara Najeriya da shi, ma'ana Allah zai gyara Najeriya da shi. Amma inda wai mutum ne ya gyara Najeriya babu shi, Allah ba alamu. Amma wanda Allah zai amfani da shi ya gyara Najeriya mutane da suna nan a Najeriya. To, bayin Allah a daidai wannan lokaci kowa ya kuma ga Allah. kar ku yi sa'ar baka ko mu yi sa'ar da baka ku rinka maganganu ba ma son wani ko muna son wani ko kaza ko a'a daidai ka yanayi ya kai yanayi duk lokacin da yanayi ya kai yanayi kowa ya haƙura a bawa Allah wuƙa da nama za ku ga yadda Allah zai yi amma idan ka ce dabarar mu ne ko kuɗi kake nema kana tare da tarin kuɗi kaka ce bari kai wasu dabarbaru don tsarin samun wasu kuɗi in annabi sallallahu alaihi ya ce, wanda duk ya buɗe wa kansa kofar dabara wa kuma ala nafsi Allah zai kashi da dabararsa Allah ya bar mutum da sa Allah ba zai kai na hari ba saboda haka ya ku bayin Allah a wannan lokacin kai ta maganganu in ba na alkhairi ba mu sani cewa muna cikin wani irin yanayi mu talakawan nan ba mu ne muka taru muka ce wane ya zama ɗan takara a jam'iyya kaza ce wane kuma ya zama ɗan takara a jam'iyya kaza wane kuma mun aminta da shi lura da addininka lura da amanarka lura da karatunka shi ma mun dogara da Allah cewa shi ma ya zama ɗan takara a jam'iyya kaza ba mu ne muka yi wannan ba. da suke wannan wani irin su mutane ne. nan ce ba idan suke ba wacce da baka san su ba amma me yasa suka yi wallahu alam shin addini amana da aminci da mutunci suka duba ko kuma wani abu suka duba ko wata bukata ce ta suka suka zaɓa wallahu To amma duka wannan yanayi tun da mu ne a ƙasa kuma mu ne masu ƙarfa'ani mu ne wanda muka gina masallaci mu ne masu fuskantar alƙinta mu yi tattalin biyar a ini guda da sharinta kai wasu mu suke nafilfili da daddare a cikin mu ne wasu suke filfilin azumi tun da mu ne wallahi mu gane bille mu in mu ne bayin Allah ko kuma shi ne Allah saboda haka ya ku bayin Allah ku tsaya tsayin duka dukan mu mu tsaya tsayin duka mu dai ba mu ce wane ya zama ɗan takara alaƙa da mun aminci shi da bangare kaza da bangare kaza da bangare kaza ba ba wanda ba a ciki amma ga sunan ko da sanin Allah kuma Allah ya san za a yi haka tun da hadisi da kasa ba ga sunan an zuba su to yanzu mu so muke Najeriya ta gyaru wannan shine abun da a in masu kana sai sa shekul islam ya ce kai ku yi haƙuri ko da kun samu kanku karkashin shugaba wanda yake mummuna ya ce wallahi da ku tsaya cikin anaki da ku yi shekara 60 karkashin mummunan shugaba shekul islam ibn taymiya da ku tsaya cikin rudani shugabanci ya zama kawai kowa ya yi abin da ga dama ku yi wannan ku yi shekara 60 ku yawaita addu'a shi yasa suka ce in mutum kowane ɗaya daga cikin suke cewa in na san an ya mun alƙawarin wannan addu'an za karba akwai shugaba zan yi wa in dai shugaba ya gyaru to ko mutum ba shi da rai kasarsa ba shi da matsala da ita da shugabanci ya gyaru ran da aka ce shugabanci ya gurɓace to ko kana raye ba ka san makomar ka ba ka san makomar ƴaƴanka san jikokinka balle ƴaƴan jikokinka kawai muna nan ne muna budun-buduma shin za a ci dole da kashe mutane ne ko za a ci gaba da sace su shin za a ci dole da ɗiban mutane ne su waye masu ɗiban mutanen su ma mutane ne su waye masu yin kaza su ma kaza ne me ya kawo wannan me zai kawo wannan ba me kawo wannan sai Allah to mun koma ga ne muna nan muna ta surutai muna ta rubuta muna fitewa dama ta samu wallahi in mun koma ga Allah Allah kai kun ya samu don Allah ya fi mu san mu idan mu san mu idan mu san mu ji dadi Allah ya fi mu san mu ji dadi kuma ji mu san mu ji dadi Allah yana son ya ga ke daga cikin jin dadi in kuma na sun ji dadi mu san cewa jin dadi da hannun Allah yake in ku a hannun Allah ki me yasa ba za mu je gurin su neman jin dadi ya ku yin Allah kar ku yawaita surutu a daidai wannan lokaci yawan ta zage-zage da inuwa da abubuwan da bai kamata ba a'a ku koma ga Allah ku gaya wa Allah ya Allah ga halin da muke ciki Allah ya Allah ga abin da ke damu ya Allah kai ko yaro karami ne yau in dai ya kai a sashi a nazuri ya san tsarin Najeriya su cewa don ko da babansa ya zo ya taɗi da mahaifiyar ya ji abin da ya faru jiya ko kuma an je ciyo masa an ce yau ba zai samu ya ci kaza ba ya abun yayi da ko da ba zai iya siya ba daga nan ya samu dadi wannan yake sa cewa da ƴaƴa da mata da maza da manya da yara da ƙanana duk a tashi a tsaya a gaya wa Allah a gaya wa Allah duk wanda ake da a tsayar a tsaye da shi a kowace zaci a tsaye da duk wanda ake yin za a tsayar mu kuma muna neman zaɓi Allah da agajin Allah wallahi kowa a in an ya ga daman da shi zai yi aiki ya gyara Najeriya karwa Allah ku gani wallahi za mu gani muka ce a'a mu kaza ne mun manta da Allah surutu waka magana wace ce wane shi ne kaza wane ba kaza ba mun manta ne ne ba kuma ba inuwan wace iri suka bakwai ba yabon wani iri ne ba ku ba har shi yanzu da jerin ta yi ba irin inuwar da ba a yi ba akan wa'yansu ba irin yabon da ba a yi ba akan wa'yansu sai Najeriya ta gyaru to in mun manta da Allah kullum za mu zauna a cikin wannan yankin Allah ya kiyaye mu koma ga Allah mu gyara mu da Allah mu gaya wa Allah ya Allah abin da muke so shine ya ubangiji tausaya mana zaɓa mana shugaban da zaka yi amfani da shi da abubuwan da mu Allah kawo gyaran su an tashi ido Allah ya kare Najeriya duk abu da kuke jin cewa shine damuwa ba ku san lokacin da ya bata ba Allah ne ya rabe mu da shi Allah ne zai kaje shi amma wai wani kuke gida da zo yanzu za su yi kamar da kaza kamar me ba a saya har yanzu ba ku gane makamai shine a ba ku gane makamai shine a kowa ga aka ba kuna da makamai a cikin jikinku kuna ne ba a siyo makamai ga makamai a cikin jikinku kira ka a biyu su jada kana kuka kana gaya wa Allah ka ji wani filin zami wanda baya tsayawa sai inda baya so zai rusa duk abin da baka tsammani ya kawo ma abin da ba ne ya gyara maka yanayi kama ga Allah ku yi sallah domin Allah ku roƙi Allah in za ku yi azumi ku yi azumi domin Allah ku roƙi Allah kar ku manta da addu'a ku rage surutai ku rage yawan maganganu duk abin da yake shine daidai maganganu ba su kai mu ba kiniya ba za su kai mu ba kinuwa ba za su kai mu ba don an gwada ba su kai mu ba yabo ba za su kai mu ba don an gwada ba su kai mu ba cewa wane shi ne wane bai kai wa wani kuma da kuma ruwa menene mai kai shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mun gajiya ya Allah mun kasa ya Allah ba da za mu iya ya haula wala quwwata illa billah mu yawaita fadin wannan mu yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil za mu gai kun Allah in dai muke Allah ya fi mu tsayawa daga amma in wasa muke yi muna nan cikin yaudara muna nan cikin irin wani na rudani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 أحد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بقول الله تبارك وتعالى أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله كما قال بعض المفسرين إن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر الدعاء ويستعين بالله على أن يجد السلطة التي تعينه على إبلاغ رسالة الله إقامة التوحيد وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والعدل العدل بينه وبين عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى ألم يعني للذين آمنوا وألم يعني للناجيريين أن تكون لهم عبرة ألم يعني للناجيريين أن تكون لهم عبرة أن تكون لهم عبرة في رئاساتهم وفي معاملاتهم مع الرعية ومعاملاتهم مع الراعي الرائي والرعية لا بد أن نتكلم عن الأمور التي تجري في نيجيريا ونكثر الدعاء ونلح بالدعاء إن الله يحب الملحين وألحوا ألحوا بالدعاء أكثروا الدعاء أكثروا الدعاء عباد الله إن الله يختار لكم عبدا من عباده ويستخدمه في إصلاح أحوالكم إنه قادر على ذلك لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء إصلاح نيجيريا إن الله قادر على ذلك في أقل من طرفة عين والله ونتقي الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم بحاجة خاصة إلى كثرة الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذه الأيام المهمة وخاصة في الأمر المهم هو أمر الرئاسة والخلافة نحتاج في نيجيريا إلى رجل يستخدمه الله سبحانه وتعالى في إصلاح أهوالنا وفي إصلاح أوضاعنا انظروا إلى الاختطاف والانفجارات مع أن الانفجارات تخففت لكن الاختطافات موجودة الاختطاف الإنسان يسافر يخاف لا يخاف من آه، آه، مسادمة السيارة ولا شيء إنما يخاف عبد من عباد الله قد يختطفه ويذهب به إلى آه، في الغابة نسأل الله سبحانه وتعالى ونسأل الدعاء الله أن يصلح لنا أحوالنا وأن يأتينا بالخير ما ابتلينا كنا في الابتلاء لكن إذا كان الإنسان مبتلى فليرجع إلى الله سبحانه وتعالى إن الله قادر على أن يسهل الأمور وقادر على أن أن يصلح الأحوال نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا برجل صالح يستخدمه الله سبحانه وتعالى في إصلاح وطننا وفي إصلاح بلادنا إن الله على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمك أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس ومشايخنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم سلط علينا اللهم سلط علينا خيارنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اصلح لنا في احوالنا في نيجيريا انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك أن نسألك أن تختار لنا عبدا من عبادك يا رب العالمين الذي يكون خيرا لنا ولديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك مجيب الدعوات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا كل وسائل بلاد المسلمين واحفظ لنا نيجيريا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وأمر روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ليعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يسجد لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله